wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saura bin musa bin dhahaq at abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 ina ɗan shekara 70 daidai muna cikin abuwa fitan ko kitabul fitan karamin littafi ko babban babi na 31 a jerin ƙananan littattafai ko manyan babuka 46 da ke cikin wannan littafi na jami'ar tirmidhi ko sunan tirmidhi ko aljami'ul kabir sunan tirmidhi sabanin nasohinsa karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na 61 hadisi mai lamba 2243 yau da izinin allah za mu tashi farkon babi na 62 hadisi mai lamba 2243 da hudu na roƙon Allah subhanahu wata ya mana jagora ya dora mu akan daidai Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa ce babu ma ja fi qatl Isa ibn Maryama ad-Dajjal babi abin da yazo kashewar Annabi Isa dan Maryam ga Dajjal wa huwa al-babu الثاني والستون كما أنه شين بابي نستن دبيو حديث رقم ألفان مئتان أربعون وأربعون حديث من لمبا دبو بيو دبيو دأربعين قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف يقول سمعت عمي مجمع مجمع بن جارية الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأن حديث بسندي زوى mujammi' ibn jariyat al-ansari Allah ya kara masa yadda yace ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ibn maryam ad-dajjal bi babilud annabi isa dan maryam zai kashe dujal a wurin da ake cewa da shi babilud an gane ku ana ta da wurin babulud eh, babulud eh, abin nan eh, abin nan wani wuri ne a ainihin abin nan a sham a siriya yanzu an gane ko to a nan ne ainihin zai same shi e kashe shi an gane ku to dai eh, wannan ina nuna mana annabi isa alaihi salam zai kashe dujal kafin ya bar wani wafil babu yana imran bin husayn ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود عبد الله بن عمرو وسمرة بن جندبه والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان أن samu أن حديثي ta وأن من manyan sahabbai goma sha hudu imran dan hussein nafiya dan utba abi barza huzaifa dan asir abi huraira kaisan usman dan abul as jabir abi umama ibn mas'ud ibn amr samura dan jundub annawas bin sam'an amr bin auf wa huzaifa dan al su goma sha biyar tare ma da shi wannan eh, mujammi' da ya rawaito wannan hadisin ga sun zama su goma sha shida kenan waɗanda suka roci wannan hadisi daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau muna da sabon suna a riwaya shine sunan mujammi' dan jariya al-ansari mujammi' dan jariya dan amir dan mujammi' ana cewa mujammi' dan yazid dan jariya dan mujammi' dan al-attaf an gane ku. mutumin madina ne kuma eh, ba'aushe ne kuma ba an sare ne abin nan ba shi da wata shuhura da shahara da ita ainihin da za a ce da an ji shi za a ce an gane shi ya rasu a lokacin halifancin mawai dan abi sufiyan shekara ta 55 bayan hijira an ce shekara ta 59 wannan shine mujammi a takaice قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الألفان مئتان وخمس وأربعون وأن شيني حديثي لدبوبي لدبوبي لأربعين لبير كما سدنسا ياتيكي زواء أنس المالك الله يتعرى مسيدة وشي منذ الله صلى الله عليه وسلم ياتيكي ma min nabiyin illa waqad azzara ummatahu al-a'wara al-kazzab babu wani annabi face yayi wa al'ummarsa gargadi game da al’awar al-kazzab mai harari garke magareshi ala innahu a'war ku saurara ku ji shi dujal ina da harari garke idansa a birkice yake wa inna rabbakum laysa bi'awar ubangijinku ba mai harari garke bane maktubun bayna ainihi kafir ina nan rubuce a gaban goshin shi dujal an rubuta kafir a wata riwaya kafara haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce to fitinar dujal dai fitina ce babba wadda ainihin malamai ko maza lasu su ya yi magana a kansa kuma duk annaba su magana a kansa kuma malamai sun yi ta magana a kansa babu ma ja a fi dikir ibn sayyad babu abin da ya zo a cikin ambatan ibn sayyad wa huwa albabu salis wa sittun kuma shi ne babi na sittun da hudu an gane ku imamun nau ya ce ana sha da shi ibn sayyad ana sha da shi ibn sa'id eh, amma sunansa swaf a kissar wannan mutumin tana da rudarwa sosai da haka ne malamai suka yi tsabani shin shi ne masihid dajjal ko wani ne kawai amma dai abinda babu shakka a kansa kamar yadda imamun nau ya faɗa shi ma dujal ne daga cikin dujalai eh, shi ma eh, abin nan ne amma dai zahirin hadisai suna nuna ba a yi wa maza Allah su salamu cewa shi ne dujal ba eh, wani dai fitinan ne hadis ragam alfan mi'atan sittun arba'un hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da arba'in da shida قال حدثنا bin بن وكيع na حدثنا عبد الأعلى عن الجريري ana bi نضرة ana sa'id kala abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ya ce sahiban ibn sa'idin imma hujjajan wa imma mu'tabirin ibn sa'id ya abokace ni ko za mu tafi aikin hajji ko umra fan talaka nasu wa turiktu ana wa huwa sai aka ban mutane suka tafi daga ni sai shi falamma khalastu bihi da na kebe da shi sha'arartu minhu sai na zazana daga sha'aninsa wastauhashtu na ji wani wata gurba wato eh, na ji wani bambara kwai haka wani tsoro-tsoro kamar mutum ina daji an gane ko mimma ya ƙulun nasu fi saboda abin da mutane suke faɗa game da shi da na kalle sai na ga akwai abin nan fa falan ma na zala su ultula da na ya da zango na ce da shi ba a mata aka haifa tilka shajara ka ajiye kayanka a wajen waccan bishiyar قال فأبصر غنما فأخذ ta halaba. ita ce sai ya ga wasu tumaki sai ya ɗauki ƙoƙo ya tafi domin ya tatso nono sun mata ne bi laban sannan ya zo min da nono faƙan ya ba sa'id nishrab sai ya ba sa'id ga nono ka shafa karetu to an ashraba min yadihi shay'a sai na kiyamaci in sha wani abu daga wajensa lima ya qubulun nasu fihi saboda irin maganganun da mutane ke faɗa cikin sha'aninsa fa qultu la sai na ce da shi hadha al-yawm yawmun sa'if wanda yinin akwai zafi wa inni akrahu fihi laban ina kyamar nono a cikin sa saboda musamman madara da aka tatso yanzu kuma ta hadu da zafi ga zafin ta ga zafin ciki ga zafin gari to sai ta rude ciki qala li ya aba sa'id yace da ni aba sa'id hamamtu an akhudha hablan fa usiquhu ila shajaratin thumma akhtaniqu lima yaqulu an-nasu li wa ya ce na kusa ɗaukar igiya in ɗaura ta a saman bishiya sannan shaƙe kaina in rataye kaina har in mutu saboda da mutane suke gaya mun da abin suke faɗa cikin sha'anina a ra'aita man khafiya alai hadisi falai ya alaikum ai in ka lura abin da yake ɓoyuwa ga mutane ko a matsayinku na sabai ba zai ɓoyi gare ku ba alastum a alamu annasi bi hadisi rasulillah sallallahu ya ma'ashar al'ansar ya ku mutanen madina ko waɗanda kuka zauna da annabi ba ko ka fi kowa sanin hadisan manzan Allah su sallam ba alam ya kun rasulullahi su sallam hu kafir manzan Allah su sallam ne ce shi dujal kafiri ba ne wa ana muslim ne kuma musulmi ne alam ya kun rasulullahi su sallam innahu aqimul la yulad lahu manzan Allah ba ya ce shi bakarare ne ba ya haifa masa haihuwa ba wa qad khallaftu waladi bil madina ni ko na aure har na baro dana a madina alam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tahillahu makkah wal madina bai ce madina ba za ta makka da madina ba za su halatta gare shi shige su ba alastu min ahli al madina yanzu ni ba daga mutanen madina ne wa huwa za an tsaliku kuma aka ila makka ga mu muna tafiya ni da kai zuwa makka wallahi ma za la yaji'u bi hadha hatta qultu fa la'allahu makdhubun alayhi abu sa'id al-khudri ce wallahi bai gushe ba ina zuwa da irin waɗannan har sai da na yi tunanin wannan fa mutumin ƙarya ake masa fa sun makali a ba sa'id wallahi la ukhbirannaka nan haka sai a ba sa'id wallahi zan baka labari na gaskiya wallahi inni la arifu wa arifu walidahu wa arifu aina huwa sa'atu min al ce wallahi na san shi na san iyayensa na san a ina yake yanzu a wannan lokacin muke magana da kai a cikin aban kasa ina ina shi dujal fa qul ta so tabban laka sa'ir al-yawm ne to halaka ta tabbata gare ka zabuwar yininka ma'ana shi ma dan uwan ɗayan ne hada hadisin hasan wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن في بعض طرق المدينه mazala su sallam ya bi ya hadu da ibnu sa'id a wani sashen wasu hanyoyin madina fa ihtabasahu huwa huwa gulamun yahudiyyun sai tsare shi shi yaro ne da yahude wala hu abatun ina da ainihin zu'aba abin da ake cewa zu'aba shine jelar jela ta gashi da mutum yake yi a goshi ko mace ko namiji shi ake cewa shi zu'aba wa ma hu abubakar da umar lokacin da abin ya faru manzo Allah ina tare da abubakar da umar fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tashhadu anni rasulullah sai ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ka shaida ni annabin Allah ne fa qala tashhadu anta anni rasulullah sai kai ma ka shaida ni annabin Allah ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir na yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira ƙalin nabi yi alaihi matara sai manzo Allah su shi me kake gani me yake zuwa maka ƙala ara harshen fokal ma ita yana ganin wani al'arshi sama ruwa fa ƙala nabi sallasallam yara a yara harshe iblis fokal bahar ita yana ganin al'arshin iblis ne akan kogi ƙala fa matara ita me kake gani قال أرى صادقا وكاذبين أو صاد وكاذبين أو صادقين وكاذبا إيش إنا قلنا مي قسكيا دا مقريتا قوما سقسكيا دا مقريتشي قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه فدعا فدعاه ماذا الله صلى الله عليه وسلم da rudu ne a kansa an rudar da shi an masa wuju-wuju saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin wato eh, sai masa bankwana ita fi ya kyale shi wafi albabi an umar wa hussein bin ali wa bin umar wa abi zarrin wa bin mas'ud wa jabi wa hafsa akwai hadisi daga waɗannan sabo guda bakwai irin wannan a wannan babin hadisin umar dan khattab da Husain dan ali da ibn umar abdullah da abi zarrin al-gifari da ibn mas'ud abdullah da jabir dan abdullah da hafsa bintu umar رضي الله عنهما وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث حسن وأنكم حديثي ليه وأن يكي كيكاوة حديث رقم 2248 حديث من لما دبو بيه دريبي داربين تقوس قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن يزيد بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanadi zuwa abi bakra nufai dan alharis a sagafi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah su ya ce yamkusu abu dajjali wa ummuhu salasina aman la yuladu lahuma walad iyayen dujal da ubansa da uwarsa za su zauna shekara talatin ba a haifa musu da ba sun yuladu lahuma gulamun a'waru a darru shay'in wa aqalluhu manfa'a sannan haifa musu da wani mai harari garke mafi cutarwar abu da aka taɓa haihuwa a ban ƙasa kuma mafi ƙarancin amfani ta namu aina huwa la yana muƙalbu idanunsa na yin bacci zuciyarsa ba ta bacci sun mana atala na rasulullah sallam abawai sannan manzo Allah sallam ya sifanta mana iyayensa faƙala sai ce abuhu tiwalun darbun lahmi ka anfuhu min qar babansa ainihin ina da fiwar tsayi kuma ainihin barbun lahmi ba shi da eh, tsoka ba shi da kiba ba nama a jikinsa an gane ku ka anna an fuhumin min kar eh, hancinsa kamar ainihin hancin tsuntsu wato bakin tsuntsu wannan cunkon. wa ummuhu fardakhiyya mahaifiyarsa kuma ainihin fardakhiyya ce wato tana da timatiman mama wato nonanta mamanta manyan mama ne da ita tawilatu sadayin shine manzo Allah su sallam ya fassara ma'anan fardakhiyya din an gane ko faqala abubakar abubakar sai yace fa sami'na bi mauludin fil yahudi bil madina sai muka je wani abin haihuwa a madina fa haftu ana wa zubair bin al'awam hata da halna ala abawayhi sai muka shiga muka je ni da zubair dan al'awam hau muka shiga wajen mahaifansa fa idza na'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihi ba sai muka ga irin sifar da manzo Allah sallallahu ya fada ta su ta mahaifansa suna da wannan sifa fa qulna sai muka ce da su halakuma walad shin kuna da da fa qala makasna 30 aman la lana walad suka ce shekara talatin da aure ba a taba samun ainihin a ciki ba ba haifa mana ɗa ba sun mawuli da lana gulamun a'awaru sannan ka haifa mana ɗa mai hararin yarki a zaru in wa kalluhu baraka wanda shine abu mafi cutarwa mafi karancin amfani ta namu aina wala ya namu kalbu idan sana bacci amma zuciyarsa ba ta bacci qala fakhrajna min indihi ma fa idha huwa munjadilun fi shamsi fi qatifatin lahu wa lahu sai muka fito sai muka ganshi ya kwanta a kan ƙasa a cikin rana fi qatifatin lahu a cikin wata ainihin shimfiɗa tasa walahu hamhama za ka ringa jin Eh, sautinsa amma ba ka fahimtar mai kashe ke fada fata ka shafa an ra'asihi da ya ji mu ya bude kansa faƙara sai ce ma ma me kuka ce kulna wa har sami ita ma muka ce ka ji abin da muka ce ƙala na mai ce eh ta namu aina ya wala ya namu kalbi ai da ma ido na ke bacci amma ta ba ta bacci haza هذا gari wannan hadisi ne ke kyau a bako la na نعرفه min illa min hadisi. محمد بن سلمة بمسنش بسيدة حديث محمد بن سلمة سوى ونبي يفارو حديث رقم الفان مئتان تسون واربعون حديث من لما دبو بيو لدري بيو لاربعين لترى قال حدثنا عبد بن حمير قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن الزهري أن سالم أن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب wa huwa yal'abu ma'al gilman inda utumi bani magalata waho huwa gulam wannan hadisin abdullahi dan umar ya ce manzo allah sallallahu ya wuce ibn sayyad a cikin wasu jama'a daga sahabbansa wanda cikinsa akwai umar dan khattab shi ibn sayyad ina yin wasa tare da yara a kusa da wani gini mai dan tudu wani dakali daga dakalai na madina ina wasa da 'yan uwan yara a otun na bani magala waho gulam lokacin shi eh, ibn sayyad ina yaro falam ya shi'ur hatta daraba rasulullah sallam da wasallam biye da bai farga ba har sai da alaihi wasallam ya buge shi da hannunsa sun maƙalisa ne ce a tashhadu anni rasulullah ka shaida ni manzo Allah ne fa nazara ila ibn sayyad sai ibn sayyad ya duba zuwa gare shi ma'ana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace ashhadu annaka rasulul ummiyyin na shaida kai manzo ne da aka aika zuwa ummiyye wato larabawa ثم قال ابن سياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أنت أني رسول الله yanzu kai ka shaida ni manzo Allah ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su zama yace amantu billahi wa bi rusulihi ni dai ne imani da Allah da manzanninsa kuma qala annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya atika sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake zuwa maka ana yana istifsar ya wanda yake ganin wahayi qala ibn sayyad atini sadiqun wa kadhib yace wani mai gaskiya yana zan wani makadashi ma yana zuwa mun fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam khullita alayka al-amr sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce an birkita maka al'amari sun قال رسول الله صلى الله inni khaba'tu laka khabi'an wa khaba'a lahu yace ni na ajiye maka wani abin ajiyewa wanda ainihin za ka same shi to menene shi يوم تأتي السماء بدخان مبين ranar da sama zata zo da hayaki bayananne faƙala ibn sayyad sai ibn sayyad huwa duhu shine ad wata loga ce ta ad-dukhan dukhani mubin yace shine hayaki faƙala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ikhfa kaskantu falan adu wa kadraka ba za ka wuce abin da Allah ya kaddara maka ba qala umar umar yace ya rasulullah ya maikin Allah i izalli fa adribu fa adriba yi min izini kashe shi fa qala rasulullah sallam sai manzo sun ce in yaku haqqan falan tusallit alaihi idan da gaske shi manzan Allah ne to ba za ka sami iko akan sa ba wa illa yace in ko ba haka ba yakunhu fala khaira laka fi katlihi in kuma ba annabin Allah ba eh, eh, eh, in yakun in yaku haqqan falan tasallu alaihi idan ne dujal to har abada ba za ka iya samun dama a kansa ba dan ba kai Allah ya kaddara za ka kashe shi ba wa la ayakunhu idan ba kuma in kuma ba shi ne fala khairu laka fi qatlihi babu alkhairi gare ka wajen kashe shi qala abdurrazzaq yani dajjal ina nufin dajjal ina in kai in dai ba shi ne dajjal ba to babu alkhairi gare kan ka kashe shi in kuma shine ba za ka iya kashe shi ba haza hadisun sahih wannan hadisi ne wanda yake ingantacce an gane ko babun ga wani babi wahuwal babu arrabi wa sittun shine babi na 64 imamu tirmidhi ya ban mu ne masa suna hadisin alfa 250 hadisi ne lamba 2250 قال حدثنا حنار قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى جابر الله يقارى مسيدا يتشي من قال الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض نفس منفوسة يعني اليوم تأتي عليها مئة سنة باب وتري rai da an busa أراند من yana nufin a Wanda za ta kai shekara ɗari nan gaba wafin babu a nibin umara wa abi na ibn buraida a wannan babin akwai hadisi daga abdullahi dan umar da abi sa'id na khudri da buraida hada hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa eh, to da haka shi wancan da ake ga ibn sayyad eh, kenan sai a zuba ido a gani tunda zai zo ƙarshen zamani ne in shi ɗin ne to annabi isa zai bayyana a cikin wannan shekara da za a komai to sai gashi lokacin ya wuce wannan sai nuna ba da jalba ne hadis rakam alfaham ya ta ne hida wa hamsin hadis mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da hamsin da ɗaya قال حدثنا عبد بن حمير قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله أو أبي بكر بن سليمان وأبي بكر بن سليمان وهو ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر يأتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه wani dare manzo Allah su sallame mana sallah salatu laisha sallah isha shafi akhiri hayati a ƙarshen rayuwarsa alam ma sallama qala da yayi sallama ya ce yace ara'aytukum laylatukum hadhihi ala ra'si mi'ati sanatin minha kun ga daren nan naku nan da shekara ɗari daga yau la yabqa mimman huwa ala zahar al-ard ahad babu wani wanda yake ban ƙasa yanzu da bai saura qala umar abdullahi dan umar yace fa hilan nasu fi maqalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane ainihin suka razana daga wannan magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma ya tahaddasu min hadhihi hasil ahadis an mi'ati sana cikin abin da suke tattaunawa game da waɗannan hadisai na manzo Allah cikin shekara 100 wanda ma qala rasulullahi sallallahu alaihi abin da manzo Allah yace la huwa al ala zahri al babu wanda zai saura a ban daga wanda suke ban a yanzu ba wai kiyama za ta tashi ba yuridu bi zalika an yanharima zalika ina nufin wannan karnin zai kare kowa a cikin wani shekara ɗarin su ya ƙare amma wannan bai hana a haifi waɗansu ci gaba da rayuwa ba haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa wanda yake ingantacce to imam turmizi ya ba mu yi wa wannan babi suna na iya cewa babu minhu saboda shi ma yana magana kan ibn sayyad eh, kuma eh, ainihin can an faɗi cewa shi ina nan to da haka idan shi ne dujan kamar yadda annabi ya faɗa umar ba zai iya kashe shi ba ba shi bane ba kuma to babu alkhairi idan ya kashe shi an fahimta wallahu alam to dai kar mu manta da dama imamu tirmidhi ya ce shi wannan babu babi ne wanda ainihin ya rudar da malamai sosai akan abin da ya shafi dujal da ibn sayyad da sauransu wallahu ta'ala alam to kuma nan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu gobe ma dora da gare da muka tsaya abin nan faɗa bin dare Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana Allah ya karbi ibadun mu Allah ya biya bukatun mu Allah ya damoyin mu Allah ya jiƙa magabatan mu Allah ya ba da lafiya ga marasa lafiyar mu Allah ya albarkaci yaran mu ya albarkaci manyan mu ya albarkaci mazan mu ya albarkaci matan mu Allah ya sa albarka a kasuwancin mu da noman mu da kiwon mu da sana'o'in mu da ayyukan mu da duk hanyoyin da muke bi mu samu abin rayuwa wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad